Wannan dai ba shine karin farko da ginauniyar ke irin wannan yunkuri na karfafawa al'umma ba, sai dai a wannan karin mata zalla da adadin su ya kai dubu ɗaya ne aka ware domin taimaka musu don yin dogaro da kawunan su ta fuskar tattalin arziki. Alhaji Ahmad Wadada shine shugaban gidauniyar. Abin da ya jawo hankalinmu ga mata shine kallon abin da ke faruwa ko ganin abin da ke faruwa cikin al'umma yau gaba ɗaya. Rayuwa babu inganci kamar yadda aka sani da, kuma wannan ba wai jihar Nasarawa ba ne kaɗai ko Najeriya kaɗai. Tattalin arzikin duniya ne gaba ɗaya yake fuskantar ƙalubalanta ta ko'ina. su matan yawancinsu ma yau ba su da mazaje kuma suna da 'ya'ya gabansu su suke biyan kuɗin makarantar 'ya'yan nan su suke sayan sabulun wankan 'ya'yan nan sai muka ga cewa ya kamata a duba su. Shi yasa muka tara su muka ce a koya musu sana'o'i daga kan yin shampu zuwa yanda za a yi kek zuwa yanda za a yi maganin sauro yanda za a yi takunkumin corona da sauransu kuma idan mun musu wannan training kada kawai mu sake su su tafi in muka sake su suka tafi training din kila za su watsar da training din in ba su da abin da za su tallafa wa kansu kuma muka yi tunanin kada a ba su kuɗi kila aka ba su kuɗi ta koma gida mijinta ya ce to ke fa yau kasuwan bata yi ba ki kawo wannan abin mu yi ce fa ne kaga an sake shiga wani layi shi yasa muka tara su yau bayan an yi musu training a ƙananan hukumomin su za mu ba su kowannen su abin sana'an da za su koma gidajensu da shi dangane da irin tarbiyya tarbiyyar da aka yi mata. Matan da aka horar da su sun fito ne daga ƙananan hukumomin Karo, Keffi, Toto, Nasarawa da Kokona duk a jihar ta Nasarawa sun kuma bayyana farin cikin su da kuma yadda tallafin zai amfane su. Suna na Rashida Galadima. Ina daga cikin waya da suka ci moriyar wannan abu. Na koya tela gaskiya ta miki rayuwana da kuma na al'umma gaba da kuma na yan uwana tunda idan na samu yan uwana sun samu al'umma sun samu. Sabida mata da yawa wayansu ba su da sana'a ba su kuma da suna son su yi yi sana'a amma ba su da abin da su dogara da kansu so inda ana samun irin wannan taimakon da yawa mata ba za su ringa kuka a gidan mazajen su ko kuma suna kuka akan abin da ba su da shi ba suna son su yi amma ba su da wanda zai taimaka musu ni suna na Sadiya Aruna daga Nasarawa ni na koya basili ne na shafa wallahi murunan da ni ke yi wallahi da ana ce mutum na tashi asoma ne da na tashi yau nan kuma da can kawo mana gangane da ku ga mama mata ita rowa hai ta gaje wallahi hai da jikoki na abu zai taimaka mun tun da an samu da muka je koyo wa na ji daɗi na ga mai yarana da jikoki. Mata su ne ginshikin al'umma kuma idan aka ba su ilimi haka kuma hada da sana'a to tamkar an yantar da al'umma ne baki daya. Hawa Shehu mai fafutukar kare yancin al'umma da ba su tallafi ta yi kari da cewa. Gaskiya kalubalen da mata suke fuskanta shine rashin ilimi da kuma rashin abinci. Most especially irin communities irin namu haka. So ba su samun abin da za su yi yawanci ma za ki ga mazan dai kawai suna nan ne sun auri mata sun bar su. kawai ke yanzu in kika yi aure babu wani namijin da zai tsaya a gaban ke miki wani abu saboda saboda kina da abun yi ko yau a ce ba abin da nake fata bane aure ya kare kin san cewa kina da abin da zaki rike kanki ki rike ƴaƴanki ki kuma taimaka wa wasu Bawa mata wannan tallafin gaskiya ya burge ni sosai bayan horon da gidauniyar wadada ta yi wa mata wajen kama sana'o'i daban-daban kamar koyan ɗinki haɗa man sabulu girki da dai sauransu ta kuma ba su tallafi na kayayyaki da adadin su ya kai kimanin naira miliyan goma shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya